saboda haka shine ma'anarsa subhana rabbi hal kuntu ai ni ban kasance ba illa basharan face mutun nake rasula ko manzo ni mutun nake kuma manzo saboda haka ni ba Allah nake balle in kawo muku abinda Allah dai ka iya kawo shi ni abinda aiki na kai haɗin gada kun kaji ina yi banda shi banda banda wani abu mutun nake ko manzo nake ka sa'ir rusuli kamar sauran manzanni walam ya kunu ya atuna bi ayatin duk manzannin sun kauce gabani na ba su zamo suna zuwa da wata aya ba illa bi iznillah sai da izinin Allah ni ma ba zan iya kawo ba sai Allah ya bada izini saboda haka iyaka ta mai wa'azi nake mai wa'azi shi babu ruwa ne da kwalkwale kwalkwalen ya kawo mutane wani abu wanda suke so shi dai kawai iyaka ta ya karanta in ya karanta Allah shi ka shirya wanda ya ga dama lassa alaihim bi musaidin kai ba mai tilasawa kake ba kai dai kawai inna ma anta mudakkir to iyakan mai wa'azi kenan ya faɗi abin da aka aiko shi shirya ga hannun Allah take in mai wa'azi ya yi wa'azi wani wanda ba ka zato ya shiryu sai ka ga allah ya shirya shi wani wanda kaka zato ya shiryu sai ka ga bai shiryu ba don allah ka shiryawa kun bai shirya da shi ba in dai allah ya shirya ka ima allah godiya amma ni ban kasance ba illa bashar rasula wa ma mana nasa. wa ma mana nasa an yu'minu idja kahire sun san manzan Allah mutum na har da kahire sun san manzan Allah mutum na amma abin mamaki sai ka iske mutum yana sallah yana azumi yana da ka amma bai san Allah da yake bauta ba in an ce mai wa Allah bai sani ba wa an manzan Allah bai sani ba wai hada yake yi an ce manzan Allah mutum na manzan Allah aka ce mutum to in ba a ce mutum ba wani na za a ce mai zana sunan na kama jiya zana sunan kuma in ya gama hauka ta sai ka ga ya ta yi yana ɗauko littahi ana karanta wai tarihin manzon Allah baba ne ne ina tewanci ah, to ba mutum na ba kuma mutum ya haihai akwai abin mamaki ka ce ba ka yadda mutum na ba kuma kana tarihin baba na yawa ne ba ka da hankali da yasa kake kana haɗi kana walwalewa yawa. duk wanda ka ji an ce yana da Obato mutum na kowane na ka ji an ce yana da Obato mutum ne wa ma mana nasu an yi yuminu babu abin da ya hana mutane su yi imani a ja'ahumul huda sai da shirya ta zo musu illa an kalu sai kawai don sun ci ay qaulihim magana sun munkirina suna masu musun tashin kiyama da musun gaskiya al'amari aba asallahu basharar rasula yanzu Allah zai aiko mutum ya zama manzo kun gani har da kahiran Allah na wannan lokaci irin Abu Jahal sun san manzon Allah mutum na sun kace abinda suka musu yaya Allah zai aiko mutum ya zama manzo kun ga sun san manzo Allah mutum nan ya kamata kai kai kokari ko kamar su ka kai in baka zama musulmi ko kamar su ka kai amma ga ka hadda hadda Abu Jahal ya dara ka shi da kai ne gashi yana cewa abin nan aba asallahu bashar rasula me yasa walan ya ba asmalakan bai aiko mala'ika ba kun ga su ma sun yadda manzon Allah mutum ma amma abin da abba su yadda ba bai yi wa mutum ya zama manzo kun ga matsala kahiri ke wai mutum bai zama manzo amma duci yana zama allah su masu wagga magana sai mutum ya tashi daga makka zuwa yaman da duci ne wanda ya shekara fiye da ashirin yana bautawa da ya ta yaman ya ga wani duci mai sulbi mai kyau sai shi jiwa da wanga allah da ya shekara ashirin yana bauta sai ya dauki sabon ya ce ya samu Allah wanda ya kyau to wanda a haka duci wanda kana iya zuwa can bisa hanya ka cinkai ka daukai ka bauta mai ya zama Allah wai shi duci yana zama Allah amma mutum ko dan aike yau bai isa ba to wannan kun ga duk faɗi ne da walwalewa irin na mutane kahiri Allah ya ce subhanahu wata'ala qul law kana fil addi قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل لهم كجايا مسلم wato ka faɗi su jiya ya manzo Allah ai manzo kan mutum yake zama don wurin mutane aka aiko shi lauka na fil addi badal bashari mala'ika da a ce cikin ƙasa marmakon mutane da a ce mala'iku akwai su wada mutane suke birji cikin ƙasa akwai mala'iku birji haka nan yamshuna suna tahiya wada mutane ka tahiya na suna natse kamar wada mutane suke natse cikin duniya nazzalna alaihim minas sama'i malaka rasula da mun saukan musu mala'ika daga sama idan manzo gare su idan la yursalu ila qaumin rasulun don ba a yi kuma zo zuwa ga mutane illa min jinsin sai daga jinsin waɗannan mutane liya limkinahum dan shi yi abin na na shi yi gare su makadabatahu su yi magana da shi wal fama kuma su hanci magana da yake gaya musu in ba don wannan ba da sai a aiko mala'ika to mutum bai iya zuwa inda mala'ika ya saurare shi mutum bai ma iya kallon mala'ika kallo ma mutum bai iya kallon mala'ika balle shi mai tambayoyi ba zai iya ba to da haka Allah ba zai aiko mu mutum mala'ika ba ya zan manzo gare shi wa in sa'aluka an shahide in suka tambaye ka suka ce wa ashe da ka Allah ya aiko ka an sidiki risalatika game da gaskiyar manzancinka qul kafa billahi shahida قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا ko lokaci kafa billahi shahida Allah ya isa ya zan shaida baini wa bainakum tsakani na da ku ne Allah shi ya shaida tsakani na da ku ba ni da shaida in ba Allah ba shi ya aiko ni ala sidiki ala sidiki akan gaskiya ta Allah shaida Allah shi ya shaida innahu shi Allah kana bi ibadiya khabira ya za abin nan masani ga bayi ne ga abin da abboye basira ko masani da abin da abbayane ai aliman bi bawadine ya sa abin da suke yi a boye wa zawahirin da abin suka bayyana duka Allah ya sani to Allah da ya san boye da bayyane shi a shaida ta cewa shi ya aiko ni man ya hadilla wa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yuqlil falan tajid lahum awliya min dunihi wa nahshuruhum ala مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ومن يهد الله دون الله يقدا مشريا وسي شريا شبه هو المهتدي شيء مهتدي شيء مشريوا يا الله كسامة cikin bayan da ka so ka shirya wa man yudlil wanda ko do Allah ke batawa falam tajid lahu awliya ba ka samu wasu waliyai gare su ya haduna waɗanda za su shirya su min duni koma bayan Allah do waɗanda Allah bai shirya ba to babu wasu waliyai da ka shirya su saboda aka shirya ga Allah aka bidatta ba ga wasu waliyai ba do wanda ka ga ya bar Allah ya koma bida shirya ga waliyai to wannan mutum ne Allah bai nuhe shi da alheri ba Allah bai nuhe shirya gare shi ba wani ashirin yawon kiyama kuma ranar kiyama za mu tashe su ma shi na alawujuhin suna tahiya bisa ga wasu kokinsu kun san tahiya wadda addaidai da ƙafafu aka yi amma saboda a walakanta su to da huska za su yi tahiya kawahu sama kai ƙasa omiya suna makahi bukuma bukuma suna bebaye wasu ma suna kurami ma'awahun jahannama kamar wadda ba su yi ganin gaskiya ba nan duniya to ranar lahira ba za su ga hanyar gaskiya ba kamar wadda ba su saurari gaskiya ba ranar lahira ba za su saurari ta ba kamar wadda ba su ji gaskiya ba kuma ba za su ji ta ba ranar kiyama ma'awahun jahannam makoma su jahannama in aka shigar da su jahannama kullama khabat duk sadda abin na harshen ta ya rage zahi ai sakana lahabuha harshen ta ya natsu wato ya rage zahi to zinna abin na sa'ira sai mu kara musu huruwa gare ta talahuban wa sha'alan da kuma huruwa sai mu kara mata huruwa kullama نضجت جلودهم بدلناهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما wato azaba dan wuta kun san azaba ta duniya yanzu idan ka samu wani ciwo ga harce misali radda ka ji ciwo sai ka ji ka ji ciwo ne kwarai amma bai warke ba shi nan ko bai rage ba amma saboda sabo sai ka ganka wata rana ka haito kana ta harkokinka ciwo ne bai damun ka ka saba to ko azabar jahannama ya hanka kyale mutum da ita yana sabawa da ita to shi yasa Allah ya ce kullama nadijat juluduhum duk sadda fatun su ta gasu to sai mu ɗebe ta baddan lawan juluda in eh, an ka basu da ita sun saba ko an kone ta ba jin ciwo kwarai Allah ya ce baddan lawan juluda sai mu ɗebe wannan fatun mu canza musu wasu fata gairaha wadda ba waccan ba da sun ka saba da ta saba da zahi sai mu sa musu wata sabuwar fata liyazuqul azaba don su dandana azaba azaba aka so su jiya don haka ba a barin su da azaba iri guda don su saba da ita ai dan shi na kun ga lahira da yan wata daya aljanna kowa ana samun canji ai su ma abin nan yan aljanna kuna ganin ana caccanza musu abinci koyo shi an ka zo musu da abin nan da eh, ɗiyan itace rizqa sai su ce ha da rizqina min qabl ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ويوشي أنك أزيتا سو سنك سنك جدادي تو يانك كاو نسيتي وانغا shina wannan da anka ka ba mace warko sai a ce musu ba shina ba kamata ya yi da shi sun yi kamana ba shi ba dan an ka kyale su ko da daɗin da suka ci kullun jiya sun ci shekaran jiya sun ci jiya sun ci yau sun ci gobe sun ka ci ba su jin daɗi ne kun ga san saba da shi duk abin da ka saba in na daɗi na sai ka ji ya rage daɗi in na abin na ne na azaba ne sai ka ji eh, ta rage zahi to sai ana yi ana caccanzawa ana yi ana caccanzawa abin da dai ake ni su 'yan wuta da ake caccanza musu bata don a nuna musu izza shi allah azizu ne magwayi ne ga abin ga al'amurra ne saboda haka izza ake so a gwada musu nan duniya an umarce su yi ibada sun kaki to ce sai an ka nuna musu izza buwaya to bari a yi musu hukunci da abin da ya dace da su Allah ya gabata mana kuma Allah ya mana kariya dalika dalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu wa qalu a idha kunna zalika wannan sakamako da kuka ji an ambata mai yan wuta wanda kullum wuta ta yi sauki sai a ƙara mata zahi don kada ta saba da su kada su ji sanyi ya ce wannan ne jaza'on sakamakonsu bai annawan kafaru bi ayatina don su sun kafirce mu ayoyinmu mun qalu na libasi don kyama tashin kiyama sun ce suna masu kyama tashin kiyama suna ganin ba gaskiya na ba in an ka mutu ana tashi yanzu a idza kunna turaban a idzaman yanzu idan muka zama ƙasa wa rufata mun ka zama gari an kame shi mu ƙasa nama mutsu abin da tsutoci suka canya nama muka zama ƙasa muka zama gari a inna lama ko suna kalkan jadida yanzu mu za a sake tayar da musa ba halitta ai wannan bai yiwa ai bai yiwa kwan mutu ya mutu kwan mutu ba zai tashi ba abinda suke gani kenan suna ganin kwan mutu ya mutu saboda shi wanda bai ba musulmi ba ko hankali bai da duwara kake gani ne a wadda hankali gaskiya hankali ne bai cika don idan mutum bai san Allah ba ba wadda za a yi kace mai yana da hankali ai abin na na basan jadida yanzu yana yiwa a tashe mu sabuwar ta yawa ai abin na auhal ai abin na mahaƙuƙi ne yanzu mun cancanta abin na na da a sake tayar da mu ba shi yiwa a tashe mu ba za a ta da mu ba awalam yarau awalam yarau annan خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا أولم يروا هيا دوب سقاني با أي يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض هيا دوب سقاني ألا ندي هل تسمى دكسا shi allah nan da ya halicci sama da ƙasa ma a izamihi ma duk da girman su ku bi girman sama babu wanda ya san ya girman sama babu wanda ya taba zuwa ko kusa gare ta ba a matsawa ko kusa gare ta ba a matsawa sauran abubuwan da kuke ji abin nan kahire na cewa sun ta sama saman wata suke ni wata ko duniya yake wata duniya yake to shi na suka zuwa duniyar wata ita ce suke dan zagayawa amma in ba ita ba giragizai da kuke ganin an ce sun hau girgije kaza sun sai wuri kaza girgije duniya yake ba har sama yake ba eh, ba sama girgije yake ba eh a can waccan sama ba ita kan ba nan cikin duniya take ba sama da ce wadda ka waskantar duniya wadda ke waskantar duniya amma ita sama ai in aka je wajenta ita ta wadda muka karanta da ku shekaran jiya ba barawo ba ko dan gida bai shiga ta sai da izini dan gida bai shiga sai da izini don jibrilu kuna ji shekarun ji inda duk ya tausi ya yi sallama a ce wane na ya ce ni na jibrilu a ce da kai da wa kake ya ce tare da muhammad a ce hala an aika shi taho ce yi eh, sana abu ne kuna ji ko ta ya wani barawo ka cewa ya biyo ya shiga wa ya ta cikin sama ai barawo ba zai shige ta ba amma dai wa'annan samomi na giragizai shi ko girgije tsakanin sama wasu habul musakharu na sama'i wal ard shi girgije al musakharu ne an hore shi tsakanin sama da ƙasa ba cikin sama yake ba sai dai abin da yasa aka ce mai sama duk abin da a sama gare ka sama ne yanzu ruhin masallacin ga sama gare mai ke abin da a sama gare shi ko sama gare mai ke haka na haka can shi yasa ɗaya ake ce mai a sama amma eh, abin nan cikin duniya yake to ya ce su har yanzu ba su gane allah da ya halicci sama da ƙasa duk girmansu ƙadirin ala'an ya kaluka misalahun yana da ikon ya halicci kamar mutane ba ai al'una su kamar mutane fi sagari ga zama ƙanana don mutane ai ƙanana ne ai in an ka dibi girman sama ai mutane ƙanana ne waje alalawan ajalan kuma ya sanya wa mutane ajali da mauti wanda za su mutu in lokacin ya yi walba'asi da lokacin tashi in ya duk wanda addare wanda duk aka raya yan rayu to an raya shi na don shi mutu wanda duk an ka kashe an ka sa kabari to an kashe shi na don nan gaba a tashe shi shi yake ce matashin kiyama lare ba fihi kuma ajalin nan na mutuwa babu shakka gare shi ajalin nan na tayowa babu shakka gare shi wa abab zalimuna amma kahirai sun ƙi illa kuhuran sai kafirci sun ki yadda kafirci ɗaya suke cewa wai ba a mutuwa kuma kwan mutu bai dawowa jihudan lahu suna masu musu ga tashin kiyama qul قل لو أنتم تملكون idan رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية wa وكان الإنفاق insanu qatura su mutane da suke cewa wai babu abin nan ba su yadda akwai Allah ba suna gani a wasu su ne ke iya yin abubuwa da kansu kullahun ka gaya musu sharhan li halihim don kai sharhi da bayani game da halin su allati eh, eh, yadda una khilafa wanda suke da awasa baninta hai su kalu lokacin da suke cewa lan nu'mina laka mu ba za mu yi imani da kai ba kamar wanda ya gabata hatta tabjura lana min al ila akhir har zuwa karshen kisar li'ajili an abina an an suda an abina an na taba sada don abina mu na sai ka bullo muna shibki-shibki a cikin gona ka gudanar da ruwa don mu samu wadata wanatta si'a mu samu ƙarin faɗaɗawa fi rizki ga arziki kuna ganin duwai abin da allah ya muku wai bai isa ba halan kuna zaton inda kuke ba da arziki kuna ba da kamar wannan in kuke bayowa ai ba za ku ba da kamar wannan ba tamliku na kaza ina rahmatir rabbi da a ce ku kun mallaki taskokin rahama Allah ubangiji na min arziki wal madari na arziki da ruwan sama idan la amsaktum wallahi da kun rike da kun kashe mutane da talauci inda a ce kun mallaki arzikin sama ko ruwan sama da kun kashe mutane da talauci a ce yau mutane su adda ruwa yau mutane su addarwa ai talauci na kashe mutane ga hetur ku dibi hetur ku gani da ya zanna mutane ku dibai ku gawa da mutane ke shan wahala ko masu imani ko masu imani ku dibi abin nana ku dibi har da kasar da adda imani wani lokaci kuna ganin sai talakawa sun dan yunkura game da sha'anin hetu ko ba ku ganin su a kasar makka kuna ji a gidajen rediyo can da za ka rika misalin abin nan naira goma ya cika ma tankinka riyal goma ka cika tanki to ko can aiko kuna ganin talakawa na ganin wani abu duk da akwai imani can to bale ruwa a ce mutum adda su sai ya ga dama hidan yan muku ku sha izan la'am saktum ya ce wallahi da kun riƙe ai la baqaitun ala bukhulikun da kun tabbata ga garuwa wa shahikun da ruwa wala tatawassa'una li anfusikum ba ku hada da makawuna kashe ta da infaka don tsoron abin nan ka kuɗi ba ko ba wa su kari ai Allah dai ka ba wa bai dibin karewa shi kullum ba su wa yake bai dibin karewa amma duk abin da an ka ce mutum ka ba sai ko mina na wata rana sai ya hana shi ga ma'aikata nan da albashin su. sai da aka yi janga da su sun ka ce mun yadda amma sai ku ga wani lokaci sai sun to sun ce yaji za mu yi sannan a fara magana a basu ai don mutum na ka basuwa don mutum na ka basuwa to shi al'ada ta mutum ya an kace shi ka basuwa to bane ya ce ma mutane ga duk abin da an kace mutum ɗai ka ba sai to bane ya ce ma mutane za ku riƙe hashetar infaki don tsoron kakku ce ya ƙari abin na khawfa na a tsoron ƙari wata bil infaq fa tabtaki runa abin nan sai ya zan kuna da sai ku buƙatu daga ƙarshe a to fa kata runa sai ku yi ƙwabru ku riƙe sai ku hana fa yuqalu ana cewa an faka fulanun wato abin na an faka fulanun abin na iza ƙara in ya talautu a ce an faka wato ya ce abin ya ƙari wa huwa kal imlaki kamar imlaki ya ce abin al wato talauci wa kana lil insanu qatura mutun ya zama mai qabru qore bakhila marwaci ala nafsihi wani lokaci sai ka ga mutum hadda kai ne ruwa ya kawa kai ne hadda kai ne sai ka ga yana yi mai ruwa abin da ya kamata ya ci sai ka ga ya ki ya ci abin da ya kamata ya ci wannan al'ada ce irin ta mutum to Allah muna roƙonka Allah kai mana jagora kuma Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka kare mu daga sharorin masharanta nan za mu kwana insha Allah sa ko malamai suka sassaba ga irin wannan saboda wani hadisi da muka karanta da kunan cikin buhari amma dai bai ambace ta alikan ya kawo shi cewa likulli eh, sahawar fisalati sajada ta ne to wannan hadisi kun san mun karanta da kuciya inganta abai ba to shi a sanadiyar sabanin malamai waɗanda bai inganta ba sun kace babu rafanuwa ga nafila sai dai ga farilla inda aka ga annabi yayi

ya komi nisanta komi wahalarta Allah ya ce wa an ta sumu kai lakum ku dauki azumi ya yi alheri gare ku in kuna iya amma in bai iyawa yana ganin abin nan zai wahala kwarai to ya halitta shi aji in ya zama inda zai na wuri na wanda mutanen da annan masana na masana na waɗanda sun gani yana cin abinci ga azumi yana mata hiba su zargi ne to ya halitta shi aji amma inda zai na cikin mutane waɗanda abba masana ba da sun ganin su ce ai wani wanda ka ce abinci ana azumi su dauke shi abin zargi to bai halitta zubar da mutunci ne haramun na shaji amma inda yau inda zai taya cikin su masana na to ya halitta don shi ajewa halan na shi ajewa halan na ko mai wahala da za a yi wa anta su mu khairu lakum ka dauke azumi ya yi alheri in ji qur'ani amma ajewa ya halitta to in za ka yi halal in ka ga za ta jawo haramun to ba a yanta. amma in ba za ta jawo komi ba ya halatta Allah da malam mutum ne ke da tsohuwa da ba ta yi azumi kuma bai da abin da in ka kai azumi na ya fi suwa mata shi shi na iya barin sai lokacin da Allah ya bashi sai shi fi suwa mata gaba daya eh ai musahabi na ita ma tsohuwar ta hisuwa ko tana da ba dole ba ne musahabi na tana hisuwa don ƙarin lada saboda haka idan yana da abin hisuwa ya hisuwa in babu sadda Allah ya hore musu sai a kasuwa Allah ta mala mutum ne babansa ya rasu bai yi aikin haji ba ko ya samu ya sa wani ya yi mishi wannan aikin haji ya tabbata hadisi sahihi a cikin karatun mu in ba kuma ce ba ba bai aiki haji wannan muka kare kusan azumin nan in kuna iya tunawa ya tabbata wato wata tayo annabi tambaya game da wannan ana iya zuwa a mutum aikin haji shi aikin haji ana iya zuwa a yi wa mutum aikin haji saboda haka babu lahi yana cikin kyautatawa ga uwaye mutum ya tafi ya yi ma abin owaye uwaye ne aiki hajji kyautatawa kyautatawa na kuma ku yi kuma za a yi muku ku yi kuma ɗiyanku za su yi muku ku kyautata ma ku inda ka san babanka bai yi ba kana da hali ka samu mutum amintacci mai gaskiya amintacci sai a yi janga da shi wani za ka iya amma dai an ci musabi na a samu wanda ya taɓa yin azumi ya taba yin hajji din ya yi nashi hajji na farilla to yanzu sai ya ta yi a yi da shi ya ta yi aikin hajji ya yi ma duk sauran abubuwan da aka yi sai shi yi ma wannan wanda ya rasu ko ko wanda ya tsuwa bai iya zuwa da kai ne amma ga halin ta ya sa sai dai bai iya zuwa to ana iya mai kuma ya an kai hajji ya yi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam a sai tambaya mu ta karshe akwai mutane da dama da ke neman da wajibi su bi layi a kan matsaloli daban-daban alƙawar da bala alƙawar da bala mutum ne yana bin liman da sallar tarawih sai ya samu rana a guda shi ya zai shi ko ta guda ko kuma yana cikin yin tarawih da alƙawar da bala tashi yaka ya kawo ta wannan ta kuce mai wadda duk ake kawo sauran abin da ya kuce ga kowace sallah haka nan ga wanda ake kawo da ta kuce tun da nan ba rafkan wata ba illa dai kuce mai na ta yi bai zo ba tashi ya kai wani duk ta kuce mai shi kawo ta kamar wadda ta kuce ba abin da zai yi ke Allah ya taimake mu yayi salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mu uwayenmu ya Allah ka gafarta mu iyalinmu ya Allah ka gafarta mu dange danginmu da malamanmu da masoyanmu Allah ka gafarta musu bayan ka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda an kai da waɗanda za a yi duka Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu su da gangancinsu ya Allah ka gafarta mana abin da muka yi da gangan da wanda muka yi da kuskure kuma ka gafarta mana ka gafarta mana abin da muka yi da barna da wanda muka yi da jahilci ka gafarta mana wanda muka gabatar da wanda muka jinkirta da wanda mun kai a boye da wanda muka yi a bayyane da wanda ba mu sani ba ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu kuma na ƙara roƙonka Allah bai asma'ika rusuna Allah ka kara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka abubuwan gada muke karantawa Allah ka tausaya mana duk abin da kaka son ayi Allah taimaka mana mai shi saboda kai ba don kowa ba duk abin da ko kace kana son a bar shi ko kuma kace a bari to Allah raba mu da shi saboda kai ba don kowa ba mu dai roƙonka muke ka tausaya mana Allah ka sanya da motsin mu da shirin mu da maganganunmu da ayyukanmu da niyoyinmu da manohinmu ta zama saliha kuma ka sanya ta ta zama khalisatan mukhlasatan li karkari mu wala taj'al fiha shay'an li ahadi ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta ya Allah ka karfafa mu ya Allah ka girmama mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da marasa lahiyar mu kuma ka warkar da ka musulmi yare da maya maza da mata kuma ka warkar da marasa lahiyar su muna karo roƙonka Allah ka tausaya mana dukkan bukatun mana alheri Allah ka biya mana wa'anda ba na alheri ba ya Allah ka maishe su alheri ka biya mana ya Allah duk wani abu wanda ka sa abin tsoro na gare mu ya Allah ka kare mu ya Allah kuma ka kare bayan ka musulmi ko ina suke muna ƙara roƙonka Allah ka tausaya mana wannan rana da muke cikin ta Allah ka sa mu cikin wa'anda kake yantawa a cikin wangaye ne kuma Allah ka sa mu cikin wa'anda zaka yantawa a cikin daren wannan yini mai zuwa kuma ka sa mu cikin wa'anda ka yanta a baya ka sa mu cikin cikin wanda za ka yanta a gaba saboda ka Allah wadda ka gwada mana watan nan na ramadana Allah ka gwada mana ƙarshe ne lahiya Allah ka gwada mana ƙarshe ne lahiya cikin aminci da kwanciyar hankali cikakke da cikakken tsaro saboda ramarka ya Allah ka tausaya mana yadda ka gwada mana kuma Allah ka haɗa kan musulmi farkon dauka azumin ga Allah ka haɗa kan musulmi wajen aje shi Allah ka haɗa kan musulmi wajen aje shi saboda ramarka Allah ka haɗa kan musulmi a cikin ɓangarorin matsalolinsu gaba ɗaya duka bangarorin musulmi Allah ka haɗa kansu wuri guda kuma ka dawo da musulmi ga addinin su na gaskiya Allah ka raba su da bidiyoyi da shirka saboda rahamarka Allah tausaya ma ka musulmi ka dawo da addinin ka dawo da su ga addinin su na gaskiya Allah ka shirya 'yan matan musulmi saboda rahamarka Allah ka shirya samarin musulmi saboda rahamarka ka shirya su ga ɗabi'u kyakkyawu saboda rahamarka Allah 'yan matan musulmi da samarin musulmi Allah shirya su ka shirya su zuwa ga kyakkyawu kyakkyawan ɗabi'u na musulunci ya Allah shirya su zuwa ga kyakkyawan ɗabi'u na musulunci ya Allah nisanta su daga miyagun ɗabi'u irin na masu bautar gumaka saboda girman ka Allah ka nisanta ɗiyan musulmi daga al'adun masu bautar gumaka ya Allah ka nisanta ɗiyan musulmi daga al'adun masu bautar gumaka saboda girman ka Allah ka shirya 'yan mata da matan musulmi ga hita irin ta musulunci ya Allah ka shirya 'yan matan musulmi da matan musulmi gaba ɗaya zuwa ga hita irin ta musulunci musulunci Allah ka raba su da ita irin ta jahiliya Allah ka raba su da ita irin ta jahiliya Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alheri muna da bukatu daban-daban a wurin ka duk wata bukata wadda ka san maslaha ta gare mu kawa rahamaka Allah ka biya mana ita wadda ka san ba maslaha ta ba kawa rahamaka Allah ka mai shi ta maslaha ka biya mana ita duk wani abin da ka sa abin tsoro na gare mu ya Allah ka kare mu ka kare ka musulmi ko ina suke ya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in mu bayan ka musulmi yare da maya maza da mata da suke ta roƙon mu addu'a mun roƙe ka dukkan su Allah ka shirya su kuma ka biya musu dukkan bukatun su na alheri wa'inda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu kuma ka kare su daga dukkan abin da suke tsoro ya Allah saboda rahama ka bayan ka musulmi gaba ɗaya da wa'anda suka roƙe mu addu'a da wa'anda ba su roƙe mu ba Allah ka shirya su kuma Allah ka shirya su ka shirya matansu Allah ka shirya zuriyar suka shirya uwayensu Allah ka gafarta musu dukkan zunubansu ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba ka maishe su alheri ka biya ka kare su ga abin tsoronsu ya Allah ka haɗa kan mu haɗin kai na gaskiya ya Allah ka sa soyayya tsakanin mu ta gaskiya ya Allah ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya ya Allah ka ba mu aljanna da a'ala kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna da a'ala kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da masoya baki daya saboda rahamaka Allah kakka samu wuta saboda darajar sunayenka Allah kakka samu wuta ya Allah ka taimaka mana da taimakonka ya Allah ka ba mu nasara da nasararka ya Allah ka ba mu rinjaye da rinjayenka ya Allah ka ba mu buwaya da buwayarka ya Allah ka karfafa mu da karhinka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka ya Allah ka azirta mu da arzikinka ya Allah ka wadata mu da wadatarka ya Allah ka ilmantar da mu da iliminka ya Allah ka ɗaukaka mu da ɗaukakarka ya Allah ka girmama mu da girmanka ya Allah ka darajanta mu da darajarka ya Allah ka karrama mu da karamarka ya Allah ka towa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka ka hishe mu kunya a duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga sharrin kawunan ya Allah ka kare mu daga sharrin zukatan ya Allah ka kare mu daga sharrin duniyar ga ya Allah ka kare mu daga sharrin fitintinnunta ya Allah ka kare mu daga sharrin shedan iblisi ya Allah ka kare mu daga sharrin rundunoni ne ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ya Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri mu dai ka mu kai ka taimaka mana kan mu kulla mu kowa shiri mu kada mai niyyar kullawa da masu kulla mana da masu niyyar kullawa duka Allah ka yi mana maganin su Allah ka kare mu daga sharorin su taimaka mana kan mu kowa da bakan manawa da bakan yadiya kuma ka taimaka mana kada mai niyyar ya haka nan masu bin mu da bakan manawa da bakan yadi ya shiga tsakanin mu da su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka taimake mu kakka taimaki kowa akan mu ya Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara akan mu ya Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye mu ya Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ka kama mana tarbiyyar yan ɗiyan da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu saboda girman ka Allah ka rika mana su saboda rahama ka Allah ka rika mana su kai manya manyan malaman musulunci da su masu tsoron ka kai manya manyan shugabannin musulunci da su masu tsoron ka kai manya-manyan mawadatan musulunci da su masu tsoronka saboda rahamarka Allah kai manya-manyan baraden musulunci da su masu tsoronka saboda rahamarka Allah ka sa musu albarka ya Allah ka sanya musu albarka ya Allah ka sanya musu albarka ya Allah ka warkar da su daga dukkan ciruta ya Allah ka shirya su zuwa ga dukkan shiryarka ya Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ya Allah ka haɗa mu aljanna firdaus firdausil a'ala tare da su hada uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka tausaya mana bi ismikal a'zam wa ridwanikal akbar ya Allah ka tausaya mana bi ismikal a'zam wa ridwanikal akbar ya Allah ka tausaya mana raunin ya Allah ka tausaya mana raunin ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya lahiya da haɗin kai da ilimi da arziki masu amfani a cikin tarayyar ƙasar da kuma faɗin wannan jiha ta mu da dukkan garuruwan mu da ƙauyukan mu ya Allah ka kare mu a cikin gidajen mu da makarantun nan mu da masallatai mu da wuraren da muke zama da wuraren ayyukan mu da wuraren kasuwancin mu da wuraren tahiyar mu yadda don muka yi ta Allah ka kai mu lahiya kuma ka dawo da mu lahiya kuma ka kare mu daga sharar hanyoyi kuma ka kare mu mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ya Allah ka kare mu ka kare uwayenmu ya Allah ka kare mu ka kare uwayenmu ya Allah ka kare mu ka kare iyalinmu ya Allah ka kare mu ka kare zuriyarmu ya Allah ka kare mu ka kare danginmu ya Allah ka kare mu ka kare malamanmu ya Allah ka kare mu ka kare masoyanmu ya Allah ka kare mu ka kare musulunci ka kare musulmai baki daya ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwansu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwansu ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki daya ya Allah ka walakanta kafirci da kahire baki daya ya Allah ka taimaki bayanka masu tauhidi ya Allah mu dinga Allah ka sa mu cikin bayanka masu tauhidi ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka tausaya muna alherin da muka roƙe ka Allah ka ba mu shiya wanda ba mu roƙe ka ba ka hana muna sharrorin da muka roƙe ka tsari ka kare mu wanda ba mu roƙe ka tsari ba ka same mu da shi zunuban da a tsakaninmu da kai ka yahe mana wayanda a tsakaninmu da kai ya Allah ka yahe muna wayanda a tsakaninmu da ka ya Allah ka ɗaukan muna ya Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna ya Allah ka gafarta muna kuma ka gafarta mu uwayenmu kuma ka gafarta mu iyalinmu kuma ka gafarta mu zuriyarmu kuma ka gafarta gafarta ma dangin kuma ka gafarta wa malaman ya Allah ka gafarta wa masoyan ya Allah ka gafarta ma bayan ka musulmi yara da manya maza da mata wa'anda an kai da wa'anda za a yi masu rai da matattu duka Allah ka gafarta mu ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد جاء آية 81 اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنشدك أحدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تؤبر بعد اليوم اللهم

washe matatil a'ada اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم آمنا في أوداننا وأسل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله عليه وصحبه وسلم وبعد سورة الإسراء آيات 90 دترى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا kwallahun ka gaya musu sharhan lahalihin don sharhi ga halayen da suke ciki allati yadda una khilafa wadda suke wasu saɓaninta mun yi wannan jiya ko to wa in kadzabul qur'ana idan sun karyata alqur'ani fa laysa bi ajibin ba abuna abin mamaki ba idan sun karyata qur'ani ba abin mamaki bane wala gada ate na musa tisa ayatin ta hakika mun bai wa musa ayoyi guda tara bayyanannu mun ba musa dalilai bayyanannu guda tara Wa da hatin waɗanda an bayyananu masu haske ana iya dibawa a gane wahiya alyadu mun ba shi da hannu wanda yake hitawa ya koma bari fes wal asa mun ba shi sanda ta sunna wanda yake hisuwa ta koma maciji wad dufana mun ba shi ruwan dufana wanda ya shiga cikin gidajen jama'a tai wal jarada mun ba shi fara wadda ta canye shibkar jama'a tai walƙummala mun ba shi nau'in ƙiya wadda ke shiga cikin tuhahinsu wadda fadiya mun ba shi nau'in kwaɗi waɗanda ke shiga cikin ruwan da suke sha waddama mun ba shi jini sai a ɗebi ruwa a ga jini na zalla wasu nina mun ba shi ruwa abin na aya ta shekaru aka daɗe babu ruwa ga jama'a ta wa na ƙasa mina thamarati da tauye ɗayan itace daban-daban ayoyi guda tara amma duka mutanen nan suka ƙare ta ayoyin nan ba su yadda da su ba fasali ya muhammadu bani isra'il ya maza allah ka tambi bani Isra'il anhu game da wannan ayoyin kajiya in mun bashe su su Ala ta karirin da mushriki na tambaya ce ta neman tabbatarwa ga mushrikai ala sadiqika don su tabbatar da gaskiyarka au kunna lahu ko mun ka ce ma musa ay li musa wa bi qira'atin bi labdi al-madi wato fasa'ala fir'aun fasa'ala bani isra'ila sai fir'aun ya tambi bani isra'ila a ja'ahum musa lokacin da musa ya zo musu faƙala lahu fir'auna sai fir'auna ya ce ma annabi musa inni la adhunnuka ya musa masahura musa ni ina zaton ka kai an yi ma sihiri an wato an yaudare ka magaluban ala ka kun gani har da kahirai sun tabbatar da sihiri yaudara ne ba wai abin kwarai na ba yaudara ne da musa ya zo yana bayyana abin da yake ya bayyana ga fir'auna sai fir'auna ya ce ni ina zatonka an yi masihiri kuma ina zatonka kai an yaudare ka to musa matashi na saboda haka babu ruwa ne da mulkin mutum ko haɗa mai sai ya haɗi matashi ne ƙala قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا قال سي فرع سي موسى يتي وفرعون لقد علمت يا فرعون واتو زي راما دون ياتي ميما سهورا لقد علمت يا فرعون حقيقة كاسن يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض babu wanda ya saukar da wa'annan ayoyi sai Allah da ya halicci sama da ƙasa halaka wani hima basair lokacin da suka kasance abubuwan lura waɗanda ake iya dibawa a yi hujja da suwa ibaran wato abin lura walakin na ka tu'anidu sai dai kai kana ƙin gaskiya bayan ta bayyana wa inni nuka, ni ina zatonka ya fir'auna masabura ya fir'auna halakakken ɗa dai kake kun ga ya rama ya ce mai masahura shi ko ya ce mai halakakke haka dai musa yake matashi na matashi ba kamar dattijo yake ba dattijo kana faɗa mai ya ce don dibin maslaha bari ya kyale ka amma yaro in ka faɗa mai sai ya faɗa ma ai halikai ina zaton ka halakaki kake aw masrufan an alkhairi ko wanda an ka karkatar da shi ga barin alheri fa arada an yastafizahu fa arada an yastafizahum min al-ardi fa aghraqnahu wa man fir'auna an sai معه جميعا فأراد فرعون أن yi ya fi da Musa da jama'a ta yi daga ƙasar ya kore su, saboda Musa ya gita mai ga jin daɗin rayuwa ta an yi safi da an yi khurija Musa wa ƙauma ya hidda Musa da mutane ne min al'ardi daga ƙasar Misira wa agara kanahu sai muka noce fir'auna bayan fir'auna ya bi su sun fita waje bayan sun fita waje sun je bakin ruwa suna jiran umarnin Allah sai ga fir'auna shi ko ya danno da shi da sojoji nai. da sauran jama'a ta sai mutanen Musa suka ce inna lamudrakun mu nan za a iske mu kala kalla inna ma'i rabbi Musa ya ce ku daina maganar za a iske mu nan inna ma'i rabbi sai hadi lalle tare da ni akwai Allah Ubangiji na zai shirya da ni ga hanya madaidaiciya sai Allah ya wahayi ga Musa nan take ya ce ya ɗauki sanda ta ya bugi ruwan nan ya ɗauki sanda bigi ruwa sai ruwa sun ka tsage sai musa ya shiga ya tsere lokacin da musa ya tsere yana kai tudu shi fir'auna ya kawo tsakiyar ruwa fa agara kanahu muka noce fir'auna wa man ma'ahu jami'a da waɗanda suke tare da shi gaba ɗai a Allahu fir'auna duk wannan dubara da kun ga fir'auna ya shirya ya yi ta kakkashewar jama'a musa lokaci bayan lokaci allah ya haɗa mai kaya ne gaba ɗaya kun ji yau tara ta cika goma fa agaraqana huwa man ma'ahu jami'a muka noce shi da shi da waɗanda ke tare da shi gaba ɗai ahalaka Allahu fir'aun Allah ya halaka fir'auna wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi min junudihi na rundunoni nai bi iradati eh, abin na istibzazi Musa da nuhin su hidda Musa abin nan tare da mutane nai ma annahu lam yuhlik quraishan duk da yake Allah bai halaka quraishawa ba lamma ta shawaru da sun kai shawara fi istibzazin nabi ga hidda annabi daga makka sallallahu alaihi wasallam la'annahum kadu yasafizuna don su sun yi kusa su hidda annabin amma ba su hisuwa ba wa qaribu an yi amalu sun yi kusa su yi aikin walan ya fa'alu amma ba su aikata ba wa amma fir'aunu faqad shar'a amma fir'auna shi ya shiga fi tanfidi iradati wajen zartar da manuhatai bi Musa alaihi salam fa hasala farqu bainahuma to nan kun ga bambanci da abin nan ya bayyana inda muqarana in ka auna in ka auna abin da ya sa aka hallaka fir'auna da shi da mutane nai su sun shiga wajen korar annabin amma su kwarai shawa shawara ta sun kai don su kore kuma su kora ba to waɗanda suka aikata Allah ya halaka su waɗanda ba su aikata bai halaka su ba saboda haka akwai hattara duk abin da kun ka gani Allah subhanahu wata'ala ya ce a bari to ku nisantai gurgurdan iko sannan wakila Allah masu kira zuwa ga addini ne idan mutum ya fuskance su da sharri to Allah bai kyalewa don in an ka taba su shi an ka taba in an ka taba su shi an ka taba saboda haka wanda sun ka shiga wajen kora annabi Musa Allah ya ce to a kashe mai su gaba dai shikenan da an ka kashe su matsala ta kare Musa kuma ya tsere ya kuma kwana gida ne lahiya wa qulna wa min ba'dihi li bani isra'ila الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا to wa muka ce min ba'adi bayan an noce fir'auna ai ba da garke fir'auna bayan an noce fir'auna sai muka ce libani isra'ila uskun al'adda ku zanna cikin ƙasa ku zanna ku ji daɗi ƙasa ta zama taku ai ardu shami ƙasa sham wa misira da misira ma an dama fir'auna shine ya hana musulmi su zanna cikin ƙasar to yanzu an noce shi ruwa aka ce to ku zanna ƙasa ta zama taku fa idza jaa wa'dul akhirah idan sa'a ta ƙarshe ta zo ai a sa'a lokaci wa hiya nabqatu thaniya shine busa ta biyu to ji'ina bikum lafifa za mu zo da ku jama'a jama'a ai antum wa fir'aun antum wa qaum fir'aun da ku da jama'a fir'aun mukhtaliti za mu zo da ku garwaye sun bayan mun zo da ku sannan sun ma abin na sun ma abin na na hakumu bai na hukumu sannan mai hukunci tsakaninku wani mai yi su a da'aku mafitar da masu arzikin ko inda mun kawa hukunci shiga aljanna mafitar da su daban min ikon daga marasa arzikin ku wato yan wuta wallafifu da aka ce za mu zo da ku lafifa aljama'atu jama'a jama'a min qaba'ilin shatta shine ma'anar lafif wato jama'a daban-daban qultu yumkinu an takuna al-marratu al-akhirah yana yi wa marra ta ƙarshe da ya ce abin na na fa'iza ja a wa'adul akhirati to wannan marra ta ƙarshe yana yi yiwa waƙatu ishtima'il yahudi lokacin da yahudawa za su haɗu garbai na haril ordon can yamma ga gulbin ordon kun san yahudawa allah ya wace su daban-daban amma suna nan suna haɗuwa yanzu don su haɗu waje ɗaya inda allah zai hallaka su gaba ɗaya a waye gari a duniya babu bai hude to suna nan suna taruwa waje ɗaya lima harabatul musulmi na don su yaƙi musulmi kama bata fil hadis to sai sun taru waje ɗaya allah zai hallaka su gaba ɗaya duniya ta huta da yahudawa ba zai hallaka su guda guda ba yanzu suna nan da kansu suke haɗuwa su shiri suka yi don su yi faɗa da musulmi shi ko allah shirya musu na yi don su haɗu ya kashe su gaba ɗaya to ya ce yana yiwa wannan shine wa'adul akhirah da ya ambata ana wa bil haqqi wa وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا to ba da an zakarar adilla baya ambace da lallai alwadiha waɗanda an bayyananu almuqtadiya wadda take hukuntawa la sadiƙin rasuli ga gaskiyar manzo fi ma ja bihi ga abinda ya zo da shi wasu buti da kuma tabbata annal qur'ana haqqun lalle qur'ani gaskiya ne min indillahi daga wajen Allah to da zalika sai Allah ya karfafa wannan bi qaulihi ta'ala da magana sa madaukakin sarki wa bil haqqi anzalnahu kuma da gaskiya muka saukar da alqur'ani la la'anna kalama alaihi don akan qur'ani ake magana akan qur'ani ake magana min qawlihi qul la in shama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'ani zuwa karshen ayat to da qur'ani ne ake magana ai anzalnahu bil hikmati ilahiyya mun saukar da qur'ani da gaskiya wato da hikima ta Allah al muqtadiyya wadda ta hukunta al inzalihi domin Allah bai saukar da littafi sai tare da hikima ta hukunta a saukar wa bil haqi kuma da gaskiya al mushtamilu alaihi wanda ƙur'ani ya kunsu gare ta a ƙa'idi na aƙidodi masu kyau wal ahkami da hukunce hukunce wani hawa da abin da ya kama da ita to waɗanga abubuwa da su nazala ƙur'ani ya sauko wa bil haqqi na abin nan nazala wato da ƙur'ani da gaskiya ƙur'ani ya sauko ai kama unzila kamar wanda aka saukar da shi walam ya atarihi tabdilun wani canzawa bai gitta mai ba wa ma ka ba mu aiko ka da alkur'ani ba illa mu bashira sai ka zan mai bushara abinda ya sa kawai muka aiko ka da alkur'ani don ka zan mai bushara ga man amana bihi bil janna duk wanda ya imani da alkur'ani to Allah zai bashi aljanna na wa nadira ka zan mai gargadi liman kafara bihi duk wanda ya kafirce mu qur'ani to kai mai gargadi bin nari dan wuta ne duk wanda ya kafirce mu qur'ani komai girma ne wuta Allah zai sa shi wanda kudi ya yarda da alkur'ani ya gasganta shi ko an yi mai azabar laihin da ya aikata ne dan aljanna ne ko an yi mai azabar laihin da ya aikata ne dan aljanna ne da izinin Allah wa qur'ana wa qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila wa ƙura'anan kuma shi wannan alƙur'ani farraƙanahu mun rarraba shi ai nazzalnahu mafarraqan mun saukar da shi daban-daban farraƙana bit takhfif fi farraƙanahu mun kakkasa shi fi na sana a cikin shekara ashirin. Allah na guntowa ana gutsurowa kaɗan kaɗan ana aiko jibrilu har shekara ashirin ba a sauke alƙur'ani ba aw talatin aw wa ko shekara ashirin da uku. wakila kuma an ce abin nan ma'anar farakanahu ai bayyana fihi halal wal haram mun bayyana abinda a halal cikin alqur'ani wal haram mun bayyana abinda a haram cikin alqur'ani wal haqa mun bayyana gaskiya wal badila mun bayyana ƙarya da ƙarya da gaskiya duk qur'ani yayi bayanin su da halal da haram duk qur'ani yayi bayanin su wa qur'a bit tashdidi farraqana fi farraqana ai farraqana ayatihi mun rarraba ayoyi ne baina amrin tsakanin umarni wa'annan ayoyi sun yi umarni a yi kaza wa nahayin da kuma hani wa'annan ayoyi sun ce a bar kaza wa hukumin da hukunci wa ihkam da kyautace abubuwa wa mawa'iza da wa'azozi wa amthal da misalai wa kisasin da kisoshi wa akhbarin madiya da labarai na abubuwan da sun kawuce annabawa da yake ba da labari tun daga annabi adam wa musaqabala da labarai waɗanda za a huskanta cewa nan gaba za a samu kaza nan gaba za a yi kaza aw annahu dalun ala tafriqi ko kuma ya nuna rarrabewa watan jimi da tahowa kaɗan kaɗan har aka sauke alƙur'ani to abin da ya samu ka rarraba alƙur'ani litaqra'uha ala nasi don ka karanta shi ga mutane alamu kusin bisa ga lokaci mai tsawo ayi muhulin wato lokaci kaɗan kaɗan bisa ga mahal kaɗan kaɗan wato da wato ba tare da eh, tsanani ba to da wato yi biyo abubuwa ɗaya bayan ɗaya li ya famu don mutanen ka su fahimta wa nazzalnahu tanzila mun saukar da qur'ani saukarwa shay'an ba da shay'in ɗaya bayan ɗaya ala hasbil misali gwargwadon masala kun ga sabanin littafan da sun ka wuce gabani ne su gaba ɗaya aka saukowa wahala ta iske mutane amma shi saukawa ake kaɗan sai matsala ta faru gari ku kuna bai da ina mahita sai a sauko a yi muku bayani a ce ga mahita kun ga wannan shi ya nuna abin nan ƙur'ani babban littahi na da sauran annabawa mai shi babban mutum na da sauran annabawa mutanen alƙur'ani manyan mutane na da sauran mutane kuntum khairu ummatin ukhrijal lin nasi kunga khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kunga saboda zaman annabin mu ya dara kowane annabi daraja sai Allah ya ce al'umma ta kuntun khayra ummatin ku kun zamo hiyayya al'umma ukhrijat lin-nasi wanda an kai su don amfanin mutane saboda muhimmancin Eh, abin na da girma da daraja annabi mu a wurin Allah to wanda ya zama mai daraja haka na al'umma ta suke masu daraja shi ya dara kowa daraja al'umma ce kuma ta dara kowace al'umma daraja amma ita al'umma annabi dalilin da yasa aka ɗaukaka su kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi dan mi ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da alheri wata nahawna anil munkar kuna hani ga aiki mara kyau kun ji dalilin da yasa aka ɗaukaka ku idan kun bari kuma kun walakanta in kun ci gaba a daraja ku za ta ci gaba saboda haka kowannen ku yaga abin da bai da kyau shi magana kowan ku yaga aboki ne ko kane ne ko da ne ko diya tai ko mata tai yana abin da ba daidai ba to yayi magana wani abin nan da kake yi ba a yi haka nan ba da kyau to wannan shi a daraja al'umman muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ahli kitabi su ma haka nan sun kai da ya dara musu alheri to ba su yi ba qul qul aminu bihi aw la tu'minu إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وما كل الكفار كجاء مكاهر آمنوا به كودي كي إيماني دا قرآني أو لا تؤمنوا به كوكا كي إيماني دا شيدو ƙur'ani dai littafin Allah na ko wani bai imani da shi ba wani na imani da shi saboda haka ƙur'ani dai ba zai cutu ba kullum mutane ne ba za su ƙare ba aminu bihi ku yi imani da shi a wala aminu bihi ko ka ku yi imani da shi duk dai kun ga wannan tahdidi ne gare su innal ladina utul utul ilma lalle wa'annan da aka ba ilimi min qabli kamin zuwan qur'ani ai qabla nuzuli kamin sauka alqur'ani wa hum mu'minu ahli kitab sune mu'mina ahli kitab idza yutla alaihim in aka karanta qur'ani gare su ya kharuna lil azqani sai su fadi ga habobin su sujjada suna masu yin sujuda min ta'zimi saboda girmama alqur'ani sai su duka na lillah suna sujuda ga Allah ala in jazi wa'dihi akan zartar da alkawarin Allah da ya Allah yayi alkawari kuma gashi ya cika musu alkawari alladhi wa'adahum bihi bil kutubil qadima wanda yayi musu wannan alkawari cikin littafin da suka gabata an yursila muhammadan sallallahu alaihi wasallam lalle zai aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma gashi ya aiko shi wa nazala lahul qur'an kuma qur'ani ya sauka gare shi wa khassatil adqan wa khassatil adqan an kebe abin na haba an ce suna faduwa ga su. ya karuna lil adqan an ce suna faduwa ga habobin su wato su duka ga su. abin da yasa aka ce suna faduwa ga habobin su fasatil azqana bizikri wa in kana sujudu bil jibahi ko da yake sujuda da gosuna aka yi goshi aka azawa ba haba ba dalalatun ala annahum yakharrun don ya nuna cewa suna dukawa da sujuda cikin gaggawa na suna ɗimewa ba su ko san abin da suke yi ba har sun ka haɓa su ta ƙasa gemensu sun ka aza shi ba ko goshi ba wajen ya sujuda lamma a abin nan lima sami ofihi saboda abin da sun kaji a cikin Kur'ani, wa na ala ghairi nizamin suna yin sujuda ba bisa ga tsari ba haka dai bayan Allah suke in suka ga Allah in suka ga umarnin Allah jikinsu na rawa su yi gaggawa su bi umarnin Allah wa na a adqani sai su faɗi ga haɓoɓinsu li'annaha aqrabu juz'in min alwajhi domin ga huska haɓa ita ce juz'i mai kusanta ga huska lil addi in an kai wajen ƙasa shi ya sa sun ka azaba su domin gaggawa su azaboshin su saboda tsananin da'a da biyayya ga umarnin Allah subhanahu wataala wa yaquluna suna cewa bi halin sujudi cikin halin sujuda subhana rabbina in sun azaboshin su wajen sujudan nan subhana rabbina tsalki ya tabbata ga Allah ubangijin ai tanziya hallahu Allah ubangijin mu tsalki ya tabbata gare an halfil wa'adi game da saba alƙawari Allah baya saba alƙawari Allah ya tsalkaka in Allah ya alƙawari bai sabawa annahu ai an abin nan mukhaffafa ai annahu yadda abin yake kana wa'adu rabbina lalle alƙawarin Allah Ubangijin, binazuli game da sauka alqur'ani wa ba'asin nabi da game da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama fu'ula lalle abin aikatawa Allah idan yayi alƙawari zai aikata duk abin da kuke gani kuke gani kuna ganin a wabba zai cika alƙawari ba Allah ba zai yi karya ba kun bai saba alƙawari ku bi Allah dai ku gani wanda bai bi Allah ba shi zai ji zai yi nadama lokacin da Allah zai cika mu'mini alƙawarinsu saboda haka ku yi ƙoƙari ku yi abin da Allah ya ce ku yi ku bar abin da Allah ya ce ku bari Allah ba zai saba alƙawari ba Allah ba ya saba alƙawari Allah ba ya zalunci kun bai karya wa ya na lil Wa wa Wa ya ya ya ya na na lil bakuna, adqan ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان سيسفادو غابو بنسو يبكون أدب بزيادة سفا yabkuna suna kuka wa yaziduhumul qur'anu khushu'a qur'ani na kara musu tsoron Allah tawadu allillahi tawadu ga Allah fauka masaqabaluhu sabanin sama abinda suka huskanta wato haka suke ta yi Allah ya gafarta wa magabatanmu sabitu albunani irin waɗanga ayoyi sun wahala sabitu albunani sabitu albunani ya yi sallah ya yi kuka ya yi kuka bai bari ba sai da ido ne sun kama kamshi aka je aka kirawo mai mai magani ya ce zan yi maka magani amma bisharɗi an tuɗe oni da sharaɗin ka yi min ɗa'a ya ce gami zai yi ma ɗa'a ya ce ala Allah tabki kakkai kuka ya ce ba ma khairuhu ma illa tabkiya menene alherin idanu in ba su kuka ba mi a unhanin idanu in ba su kuka don tsoron Allah fa ma khairuhu ma illa tabkiya menene alherin su alam ya kulillahu wa ya khirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a saboda haka ya za ka ce ba za ni kuka ba ya ce in dai ba za a yi ba in dai ka ce ba zan yi kuka ba to rabi da magani ta yi amma ni idanuna ba za su daina kuka ba kun san shi likita yana da sharuɗa kun san kuka yana ƙara sa idanu su ƙara ciwo to shi yasa likita mai aikin ido ya ce to da sharaɗi zan yi aiki amma kakkai kuka sai sun warke ya ce to menene amfanin su su idanu miya amfanin su in ba su yi kuka ba bayan Allah muminai nan suke suna ta karanta alkur'ani suna kuka su kwashe daren su har sahi ba ku mance ba abin nan da eh, darasin mu na baya da mace nan ta shigo gidan mallam auza'i da wadda ta shigo gidan mallam masaru ta zo gai da mata ta ta ce wai haki ya matalla kai cunki ya boye Allah ya ki bari yara kerab kana har yara sun shigo wurin sallah malam sai mai boli ta ce kai canki ya boye Allah wallahi ba boli na ba wurin sallah malam na hawaye ne na ya yi kuka ya yi kuka haddar duma ta ta sharbi har ƙasa wurin nan ta sharbi kamin sahi kuma kullum haka na ake kullum haka na ake sukan yi karatu da daddare su karanta wata aya da daddare da sahi in ka gane su Allah haka ba su da lahiya lahiyalau suke tsoro na sun ka jiya jiya suna karatun alkur'ani suna sallah suka kai ga wata aya wadda ta ba da tsoro suka karanta da suka yi ta kuka wata rana umar ya yi sallah ya yi karatu ya karanta wata aya malam hankali ne ya tashi sai da ya faɗi yana tsayi sahiya ta waye umar ya kasa hitowa ya yi kwana biyu kwana uku ba a ga umar ba mutane na ta zuwa gaishe shi lahiya ke karatun ƙur'ani ya tsoro na ya jiya hakanan bayan allah magabata suke shi yasa suke ta sallah babu iyaka duk wanda ya ji tsoro ga allah yaka komawa duk wanda ya ji tsoro ga allah ka koma suna ta sallah suna addu'a suna ta sallah suna addu'a ya allah shirya mu ga abin da ka shirya su haka sun kai ta yi suka gama lahiya da duniya haka suka yi ta yi suka gama lahiya da duniya suna ta abin nan na sujuda ga allah suna kuka wa yazidhum khushu'a kuma yana ƙara musu tsoron Allah shi karatun alƙur'ani da kuka yana ƙara musu tsoron Allah ai tawadu allillahi tawadu iga Allah fawqa masa qabaluhu wato sama abin da suka huskanta wato wanda suka saba walamma zakara lokacin da ya ambata kun ga su magabatan mu kenan amma yanzu kai kila inda za a tambaye ka kila ka shekara biyu baka yi kuka da daddare ba shekara biyu baka yi kuka da daddare ba ba ma maganar ba ma maganar haɓaka ta jiƙe ba ko kundukukinka nan wurin bai jiƙe ba ko kundukukinka bai jiƙe ba to ai da ku muka karanta in ba ku ba annabi ya karanta wa kudu hannasu wal hijara alaiha mala'ikatun gilazin shidadun la'a sunan lahama a marahun sai wani yaro ya ji tsoro na makaranta ta yi masallaci ya ji tsoro ya yi wani irin kyallowa ya ji tsoro ya yi ta kuka yaron ya yi ta kuka yaron na sai da an karika shi aka te da shi gida malana eh, sai ga uwar yaron nan ta dawo bayan 'yan kwanaki ta kira manzan Allah ya tahi inda yaron nan shi mai addu'a ko yana jin dama tun nan da ya te makarantar ka ya dawo yana kuka har yanzu bai hito ba manzo Allah ya zo ya kalli yaro ya ce to ki yi hankuri kuka ya yanke jijiya zuciya ta kuka ya yanke ya fashe anta ta saboda ka ɗanki ki yi hankuri allah zai karɓi ran ɗanki da marici yaro sai ya rasu yana rasuwa sai ga jibril da marici ya sallama manzo allah ana nan masallaci ya ce allah ya aiko ne in faɗa ma kai bishara lokacin da ka yi karatun nan yaron ne ya kuka allah ya ce a faɗa ma duk wanda a wurin na sannan an gafarta mai saboda kukan yaron duk wanda a wurin an gafarta ma kowa da kowa saboda kukan yaron kuka na tsoron allah kenan haka nan dai kace misa malaman ku ba su karantawa suna kuka kuma tafsiri suka yi awazi suka yi hmm? malaman kuma ba su fahimta ba to me yasa ba su yi kai dai tsayanan tsoron Allah ne yi kaɗan tsayanan tsoron Allah ne yayi kaɗan kar makalla wace aya ce aka karanta yaran ya kuka hanyar zama sanadiyar ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ita ce ita ce annabi ya karanta yaro ya ji tsoro kwarai tsoron da ya jiya sai ya zabura ya fashe da kuka Allah ya aiko Jibril ya ce a faɗa ma mutanen da annan wurin duka annabi ya faɗa musu Allah ya gafarta musu saboda kukan da yaro na yayi to shi yasa kuka ga su mu wato zama tare da su rahama ne mutum guda sai ka ga Allah ya kare ƙasa gaba ɗaya saboda shiya domin abin nan gani ne kakai da rana cikin mutane amma inda duk dare yayi wato ya koma shi kamar wani mala'ika in dare yayi ibada ce yana kuka har sai ya tawaye da sahi kuma ya ɗauki azumi ya yi ni da shi da daddare ya kwana tsaye yana kuka da rana kuma ya tashi da azumi irin waɗanga mutane ba mu da su da yawa ya Allah ka samu cikinsu ya Allah ka haskaka kabarin sabitu albunani Allah ka haskaka kabarin sabitu albunani Almajira anas ibn maliki anas almajirin mai gida muhammad sallallahu alaihi wasallam walidu قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا واتو كما شي الله يناسون أيوة تذكريني كو يوشي ne ko yaushe amma ga ka'idar Allah in aka yi zikiri aka zikiri kuma sai ya ce to ku yi addu'a idan aka yawaita zikirin Allah da sai ce to ku yi addu'a Kulli ƙawamika idza sajadu ka gaya wa mutanenka in sun kai sujuda Allah ku yi addu'a ga Allah Allah na da sunaye masu kyau amma ku yi addu'a ga Allah da sunaye ne a wadu'ur rahman ku ci ya Allah a wadu'ur rahman ko ku ci ya rahman ai bi ismi bi ismihi Allah ku kire Allah da suna ne Allah ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka ba mu kaza Allah ya ce ku yi haka ne in kuna addu'a shi ya sa ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka yi mana rahama ku yawaita irin wannan ku kire da suna Allah wa ismihir rahman da suna ne rahman ku ci ya arrahman ya rahman ka kare mu ya rahman ka kiyaye mu da tawa annabi zahi lokacin a makka ta yi mai zahi sai ya je ɗakin ka'aba yana ta addu'a yana sallah ya adago shi ne ƙasa baya da wanda zai kai makara yana sallah yana kuka ya agago shi ne ya Allah ya Allah ya Allah ya Allahu ya Rahman ya Allahu ya Rahman in ta ƙara tsanani ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim har wata rana yana cikin sallah ko da ya falka duk shugabannin ƙasar maka gaba ɗaya sun haɗu sun ji tsoro kwana ya kasa ɗaukar su sun ji tsoro kiran Allah ya Allahu ya Rahman tare da murya irin wadda ya ka hitowa yana kuka yana kinan ya rahamanu ya rahim sun san rahamanu ya rahim bai kyalewa sun san bai kyalewa saboda haka suka hito suka taru sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to ya rage daga miliya ta yadda suke ji ya rika ganawa da Allah irin wannan ganawa yadda ba za su ji ba ayyan mata da ko wani suna kuka kira cikin Allah ko rahma abin na na wato ayyan ma za'ida da abin nan wato ayyan shardiya ma abin nan za'ida da ma fi abin nan abin allaha qulidu allah audu rahman ayyan mata dole ma fi abin nan ma fi min ma fi man kenan ma fi man wato min ifham abin da ke cikin min kenan ma min ifham wanda ba a faɗi ko menene ba ai ha zaini kowane guda daga cikinsu ayyamma kowane guda na cikin sunayen ga biyu allahu ko arrahman ta da udu wanda za ku kira fahu hasanu kowane za ku kira yana da kyau 'yan matsala ta same ka duk wanda za ka kira ka kira allah ko ka kira rahman amma kaka kira sunan wanda ya mutu kowane na kowane na mutu kaka kire shi rabe da shi shi yana cin ya isa ga abin da ya gabatar yana can ya isa ga abin da ya gabatar kai ko yi kokari ka kira Allah alhayyul ladhi la mutu mai rai wanda ba ya mutuwa falahu ay huma wato limusammahuma wanda an ka kira Allah an ka kira ar yana da al-asma'ul husna sunaye masu kyau ba biyu ɗaya a gare ba yana da sunaye masu kyau wa hadhani minha waɗanga sunaye guda biyu suna cikin sunaye nai masu kyau wa inna kama fil hadisi ya Allah suna da yawa kamar wanda yake cikin hadisi Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'min idan za ka yi addu'a in kana iya kidan yasu to babu laihi ka hada su gaba ɗai ka ce ya Allah al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'min al-muhaimin al maliku al quddus as salamu al mumin al muhaimin al العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب kakidan ya su zuwa ƙarshe kamar wanda muke karantawa ya Allahu ya Allahu ya Rahman ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwir ya gafaru ya ƙaharu ya wahabu ya razaku ya fatahu ya alimu ya ƙabidu ya basidu ya khafidu ya rafi'a ya mu'izzu ya muzillu ya sami'u ya basiru ya hakamu ya adal ya allatifu ya alkhabiru ya alhalimu ya al'azim ya algafur ya ashakur ya al'aliyu ya alkabiru ya alhafiz ya almuqit ya alhasib ya alhasib ya aljalil ya alkarim ya arraqib ya almujib ya alwasi alhakim alwadud almaid alwadud alwadud almajid alba'is alshahid alhaq alwakil alqawi almatin alwali alhamid almusi المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد alwajidu almajidu alwahidu alahadu asamadu alqadiru almuqtadiru almuqaddimu almuakhiru الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع المقصد الجامع الغني المغني المانع المادن ابن الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ya Allah mun kire ka da waɗanga sunaye saboda girmanka Allah ka tausaya mana, kuma ka yi mana jagora kuma ka taimaki musulunci da musulmai kuma ka wa musulmi maganin duk wani mai nuhi ya cuta musu kowane na Allah ka kalle waya ne saboda daraja sunaye Allah ka huda ciki ne saboda daraja sunaye Allah ka karya shi da duk wanda ya taimaka mai ga wannan aiki Allah ka kare musulmi ka kare garuruwansu Allah ka kare musulmi ka kare da garuruwansu wannan abin nan sunaye guda 99 kenan rawahu tirmidhi wa hiya tawqifiyya kuma baka iya ƙara naka ciki yadda an karwaito haka na aka bare su baka iya ƙara naka to kana iya kiran su ka roƙi Allah duk abin da an buƙatar ka yanzu haka kana iya kidan yasu ka kira Allah don mutumin da ya haɗa su ya kira Allah da bukata ta insha Allah zai samu in Allah ya so zai samu Qur'ani ya tabbatar da a roƙe shi da irin wannan walillahi al-asma'ul husna fad'uhu walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun wato wa'annan sunaye Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna Allah na da sunaye masu kyau waɗanga sunaye da mun ka faɗi da kuma waɗanda ba mu faɗi ba don annabi ya ce abin na Allah na da sunaye waɗanda an ka sani da waɗanda ba a sani ba Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati bi yadika madin fiya hukmuka adalan fiya qada'uka nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika au aw allamtahu adamin a aw sa'atharta bi fi ilmin gaibi inda ka kun ga ashe akwai sunan da Allah ya ɓoye fi ilmin gaibi a wuri nai babu wanda ya san shi in ba Allah ba to Allah muna roƙonka da sunayen na wa'in gada mun ka faɗi da da ka ɓoye Allah ka ƙara mana imani kuma Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe kuma ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka kare mu daga sharrin duk wani mai sheri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri sun ma zakara fi ma ya ti sannan ya ambata cikin ayoyin da ke zuwa kaifiyatar du'a yadda ake addu'a awal kira'a ko yadda ake kira'a fi salati cikin sallah min jihati raf'i sauti ta huska ɗaukaka miliya wa adamihi da rashin ɗaukaka miliya wa qala wala ji bi salatika ka karanta ko eh. wala ji bi salatika kada ka bayyana da sallarka ai bi qira'atika da qira'aka aw du'aika ko da addu'arka idan kana sallah to addu'a da kake cikin sallah ka rika dan sirantawa in za ka yi addu'a cikin sallah kama kala aisha kama wada aisha ta ambata wa jama'atun da wasu jama'a cewa addu'ar da ake cikin sallah ake nihi kamar wadda aisha ta ambata da wasu jama'a mina sahaba cikin sahabbai radiyallahu anhu suka ce addu'a cikin sallah ake nihi shi yasa kun ka ga abin nan addu'a abin nan kamar salatu tahajjud da kuke yi da daddare ga azumi inda za ku cire lasifika yahi addu'a ta zama sirranci yahi da da lasifika inda za ku yi wannan sai dai shi ko in babu lasifika to in ba imani a akwai kwarai ba to mutum bai ji murya ta yana tashi ba zai ji nishadi ba eh ba zai ji nishadi ba amma in akwai imanin da ka sa mai nishadi to ko babu lasifika yana jin nishadi amma in dai babu imanin nan kwarai to sai an sa lasifika ka ji murya ka ta kai can ka ji nan ko ina ka ji ta kama to sai ka ji nishadi dada sai ka ji karhin yi saboda haka yi babu lasifika yahi kada ka bayyana da addu'a ka cikin sallah wala kafir biha kuma kada ka boye ta kwarai kada ka yi sirri kwarai kada ka bayyana kwarai bi haisu la sama minka ashabuka kada ka yi cikin zuciyarka wada abokanka ba su ji kuma kada ka yi bayyana kwarai wada za ka rude su wabtage baina zalikal jihar wal makafa wal makafata ka nemi hanya sabilan ka nemi hanya tsakanin bayyanawa da sirantawa ka nemi dariƙan wato hanya matsakaiciya khairul umuri al-awsat hiyayyan al'amurra wato alwasadu na tsakiya abin da yi kada ka ɓoye kada ka bayyana kwarai ka dai tsakiya haka ake so ga duk wanda ke sallah ba a san daga miryan nan da ƙarfi haka kun san ita lasibika ka ya sababi ta wato ko sannu sannu kai magana nesa ta ka zuwa ta kai ta ko sannu sannu kai sai ta kai nesa saboda haka a cikin abin a cikin sallah to an fi so in mutum na addu'a kashi kwarai don ita gare ta kan ko kaɗan kai kwarai ta kan komawa in akwai yawan jama'a a sa ladan wadda manzan Allah ka sa ladan wa haza fi gairin murabidi sai dai a kula ha ba cewa ni kada a sa lasfika ba abinda ya hina nake ba da bayani ne eh don ga an tashi yara na nan sun shirya tsabu lokacin da hajjul za su sa lasfika su yi ta yi wayanda kuma in babu lasfika tsakani da Allah wani bai tahowa limancin na abbayi don ba zai iya ba to eh, a sa aladen ya akwai taro da yawa a sa aladen yan eh, guda bai yi a sa biyu biyu na yi yan biyu ba su yi a sa biyar duk dai ba su yi karmi da su ba ta yi karin lasibika ba abinda dai na kaso ku kula ba ciya ne kakkusa lasibika gaba ɗaya ba sai dai kakkusa ta yahi abin da ce kenan ku bani inda na tsaya eh. wa haza fi gairil marabidina wannan ga waɗanda ba masu ribadi ba amma kamar 'yan sintiri haka masu yawo suna tsaron musulmi da daddare musulmi na kwana su ko suna gadi don kada a cuta musulmi da daddare 'yan ribadi ke na 'yan sintiri to su ya halitta ga addu'a su suna tahi suna bayyanawa da sauran zikirorinsu su ya halitta su bayyana domin kada kwana ya ɗauke su wa harisul bahari da masu hakon gulbi wayanda ka zuwa gehen gulbi su hake don kada wasu zo su sa cuta ga gulbin nan farrabo indahum aula to irin waɗanga masu hakon gulbi da 'yan sintiri to su su daga sautin su yahi hu sha'aruhum don in suna daga murya to za a san suna wurin wa kadhalika fi takbir al-eid haka nan ga kabarorin idi ranar sallah in an hita zuwa idi to a daga murya shi ma yahi wa talbiya haka na wajen talbiya ga alhazai wajen labbaik kallahu malabai su daga murya da ƙarhi yi to ban da waɗanga wurare guda hudu rufi gai da haza abdal in ba waɗanga wurare ba to ko ina asiran ta yi abdal min ya yi bayyanawa kun ji waɗanga wuraren ban da su to ko ina bayyanawa asirtawa ta hita to shi yasa kun ka ji na ce tun da wadda ya ce ni shi na nima haka nan na ce yahi wadda ya ce nima haka nan na ce yahi bai ce ba a daga murya gaba ɗaya ba don haka ni ko ban ce ka a sala speaker gaba ɗaya ba cewa dai ka a daga yahi to haka nan na cewa da ya faɗa kun ji inda magana ta heto nan wurin Allah ya gafarta mana wa qul alhamdu wa qul lillahi alladhi lam waladan wa lam yakul lahu ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا to summa zakara kai biyata du'a isan ne ya faɗi yadda ake addu'a min jihati alfadi wajen huskar lafuzza ne don ita ma addu'a kun tana da bukata ga wasu dan abin nan yan matakai haka in za ka kira allah to sai ka ɗan gabatar da wani abu to ana so kamin ka yi addu'a ka dan gabatar da godiya ga Allah sannan ka yi addu'a wa qul alhamdulillah ka ce godiya ta tabbata ga Allah allazi lam yattakhidh waladan wanda bai riki da ba wato Allah ba ya dada wai ke cewa Allah na da da ƙarya ce suke yi Allah lam yattakhidh waladan bai riki da ba wa lam yakul lahu sharikun fil mulki kuma Allah ba ya da abokin tarayya ga mulki fil uluhiyya wajen abin na uluhiyya tai ga bauta Allah ba ya da abokin tarayya a wurin ba ya da sharikun ga bauta tai wala mai kulla huwa liyo Allah baya da wani majibanci yansuru wanda zai taimake shi Allah bai da bukata taimakon kowa bai da bukata ga wani wanda zai taimaka mai min ajal dhulli da abin na na kaskanci Allah bai da bukatar wani mai taimako don gudun kaskanci don shi Allah ba zai kaskanta ba mu mutane mutum ka dan mai taimaka mai don in lokacin tsuha ya kan mai to sai ya samu mai kama mai don kashe walakanta don tsoho in ya tsuha ba ya da ɗaya to yana iya walakanta don bai iya bidowa kun bai da masu kama mai bai iya wanke tawahi ne bai da masu wanke mai bai iya gyara gida ne bai da masu gyara mai bai iya dafa abinci bai da masu dafa mai kun ga sai walakanta to shi Allah bai da wannan bukata don ba zai tsoho ba shi ai lam yalida Allah bai haihu ba fa ya hataji ila to lam yadilla Allah bai kaskanta ba fa ya hataji ila nasirin balle ya bukaci mai taimako wa kabbirhu takbira ka kabbara shi wato girmamawa takbiran girmamawa ai wa addimu ta ka girmama Allah girmamawa ta manci kaka girmamawa bi kulli ma ma ma shari'a ka girmama Allah da dukkan abin da shari'a ta zo da shi min azimillahi na girmama Allah katta haza abin na na katta haza zina kamar in za a yi sallah a riƙi ƙawa in za a yi sallah a riƙi ƙawa mutum ya ƙawa ta jiki ne in zai yi sallah so ake do wanda zai je masallaci to ya yi ƙawa ta kwan kun ga sabanin abin da samari ke yi ga sallah karama sai a yi ɗinki a sa su da ba masu kyau ba wai sabbi sai an dawo alhali don a yi sallah allah ya saukar da hukunce hukunce duk hadisan da aka kawo na kawa lokacin sallar idi ba don al'ada sallah ba don sallar idi ake yin sabbin tawayi to ku yi kawa in za ku je masallaci wal istiqbal al da huskanta al sannan kuma abu na uku bayan mutum ya yi kawa ya huskanci alƙibla wara a ja'i taqabbulihi aka sannan ka yi kwaɗayin Allah ya karɓi addu'arka lokacin da za ka yi addu'a in babu lalura za ku ga in ba lalura ta karantawa wadda ka sa annabi ya mai da huska ta gabas yana wa mutane abin na karantawa ya ne musu addu'a ba kamar da muka karanta da ku wajen sallah da wajen hudu ba in ba irin waɗannan lalurori ba to abin da aka so mai addu'a ya dai sa tuhahi masu kyau bayan ya yi alwallah ya dibi gabas ya yi kwaɗayi cikin zuciya ta ya yi kwaɗayin Allah ya karɓi addu'a wato addu'a ta wa ya ƙabihi da jin tsoron azabar Allah wa a akufi kuma ya ɗaga hannuwa ne sama a cire hannuwa a ɗaga su sama ragabatan tare da kwaɗayin a karɓa ma addu'a wa rahabatan da kuma tsoron a ƙi karɓa maka to sannan wa salati ala nabiyihi sannan mutum shi salati ga annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abin nan wa tartibil hamdi ala zalika sannan ya jera alhamdulillahi yayi alhamdulillahi ga kamin yayi addu'a lidalalati ala hulmus abin na mustahiqu don ya nuna yadda ya jera ta wa qul alhamdulillahi alladhi ya zuwa karshe ya nuna Allah ya cancanta li jami'il mahamid ga dukkan abubuwan godiya li kamali zati don kammala zati ne wata farudi bi sifati da kaɗai ta ga sifofi ne to haka ake yi idan mutum zai yi addu'a wato sai a kammala wa'annan sharuɗa a yi alwala. sannan a sa riga mai kyau cikin sahabbai tun zamanin da zamanin annabi akwai wani da aka ce maku zaifa ya sai jallabiya taguwa guda ya sauta dirhami dubu kun miliyoyin kuɗi ya sauta aka ce ta yi tsada ya ce ba ta yi tsada ba na sai ta kawai don in tsaye da ita gaban Allah bihanu wa ta'ala in dare ya yi sai shi alwallah ya ya ya shafa mai ya shafa turare ya sha cige mai sannan ya mai da gaba ne gabas daɗa sa'annan ya ɗaukaka hannuwa ne ya yi wa annabi salati sannan ya ci gaba da yin addu'a ce wannan shi a dalilin da sa ni sai wannan riga mai tsada Allah ya ce ku zuzi zinata kum shi ya yasa na riga wannan riga mai tsada ya adama khudhu kum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu wato Allah ya ce ya bani zuzi khuzu takun inda kulli masjidin ya ku ɗiyan adama ku riƙi ku wajen kowane wurin sallah masjida nan wurin da ake yin sallah kowane wurin sallah ku riƙe ƙawarku inda kun je wurin sallah saboda haka ba a son mutum ya taho masallaci kadan kadan so ake yi ya san girman wanda zai na gaba gare shi ya san girman wanda zai na gaba gare shi Allah kenan saboda haka in kana da tuwa mai kyau to ka sako shi wanda baya da kazanta rawal imam ahmad imam ahmad ya ruwaito fi musnadihi an ma'adin abin aljahanni an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya kuli shi manzo Allah ya kasance yana cewa ayatul izzi aya ta girman Allah subhanahu wataala wadda ta kunshi kalmomi na girmama Allah alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki har zuwa karshen wannan ayat ila akhir sura wannan aya ce da ta kunshi girma Allah to in za ka yi addu'a jata in ka tashi da daddare za ka yi addu'a sai ka jata bayan ka ja sannan da sai ka ci gaba da abin da kake yi wato abin da ake so godiya ga Allah wani ya tambayi annabi da yayi addu'a yana gama sallah sai yayi addu'a kuma ya yi addu'a da sauri bai yi wa'annan karance-karancen ba sai annabi ya kire shi abinda ake yi in dare ya yi dan hudu ya ce abinda ake yi in dare ya yi wato annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam idan kun ka ji kiran wannan idan bilal ya yi kira to ku ci gaba da cin abinci ku sha abin sha ya ce to abinda aka yi kiran harko kenan don a tadda mutane sai a yi kira daga harko don a tada mutane to za su ci gaba da tashi su yi abubuwan da suke yi ha a kai ibina umma makatumu ya yi kira to da ya yi kira lokacin sallah ya yi sai ku kame daga cin abinci ya ce to in an ka zo da wani abu saɓanin abin da annabi ya ta nan wurin to bid'a ne saboda haka masu sa lasbika nan masallaci suna hana ma bayan allah kiyama laili wani na can lokaci yana gana da